الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوى ما سكالو دسوريمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا أتكي شرمون أفارو دغتوشي عند مذكرة اللتاف الأربعون حديث a kuma muka faɗi cewa wannan karatun na masu farawa ne kuma wannan karatun karatu da muka yi shi domin kafata ta facebook da kafata instagram kuma daga baya da yadda allah zai shiga wasu kafafe da ba shi ba makasudi na wannan karatun shine abubuwan da muka baro daga tushe daga faruwa ilmin addini wanda yake shine mataki na farko ya kamata a ce an sake a shi ya sake shiga cikin mutane musamman wasu wanda ke farawa daga yanzu ko kuma wanda ba su taɓa farawa ba ko kuma wanda sun fara amma sun manta wannan shine shiri na ashirin a shiri na goma sha tara mun tsaya hadisi na talatin da bakwai yau kuma za mu tashi hadisi na talatin da takwas imamun ta hadisi na talatin da takwas imamun nawawi ya ce alhadisu sami wasu talatin. hadisi na 38 an abi هريرة رضي anhu عنه an karɓo daga abu هريرة Allah ya yarda da shi ya ce yanzu kan ba sai mun tsaya shi muna shi na ashirin ba sai mun tsaya maganar menene alkunya ba ba sai mun tsaya maganar suna kamar nake faɗi wannan shirarruwan suna nan a facebook suna nan a facebook wanda yake so yana iya komawa ya kalla mun yi ta maganar alkunya kuma yi maganar alkunya duk sabbin da suka wuce mu kala abu hurairah ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha ta'ala kala hakika allah maɗaukaki ya ce wannan shine hadisi na uku da ya wuce mu wanda annabi yake karbuwa daga allah jiya na tambaya da wani hadisi ya wuce mu irin wannan ce wani irin hadisi yake ce mai kuma ce a rubuta a comment kuma a comment an rubuta mai amsoshi masu kyawu hadisin qudusi ake cewa kuma haka ne da aka rubuta kusan duk wanda ya ansa tambayar jiya a facebook ya samu ansa daidai haka wannan hadisin kudusi ne wata magana magana ce ta Allah na ce a gaya min bambanci hadisin kudusi da alqur'ani wasu sun faɗi wasu wasu bambanci jiya na faɗi cewa qur'ani harafi ɗaya lada goma hadisin kudusi akwai lada amma ba harafi ɗaya lada goma ba sannan cikin bambancin su shine ana karanta hadisin kudusi ba a kanta hadisin kudusi a sallah amma ana karanta qur'ani a sallah jiya wani ya faɗi wannan cikin bambance bambancen cikin mabanci akwai cewa hadisul kudusi daga Allah annabi ya karbo shi kuma directly shi kuma hadisul kudusi qur'ani ta hanyar mala'ika jibril ne qur'ani mala'ika jibril ke saukowa shi kuma hadisul kudusi ko cikin mafalki ko cikin ko cikin mafalki ko kuma ta wata hanya Allah ke sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin bambanci akwai cewa hadisul kudusi ba a tilawa ta yi kamar da ake tilawa a zamna ake tilawa alkur'ani ba a tilawa hadisul kudusi cikin bambanci akwai hadisul kudusi ana rawaito shi da ma'ana qur'ani ba a rawaito shi da ma'ana hadisul kudusi ana samun da'ifi ana samun hasan ana samun sahihi shi kuma qur'ani gaba ɗaya mataki ɗaya ke na tawaturi gaba ɗaya mutawatir ne babu ahad babu wanda ake shakka cewa ma yana da inganci ko bai da inganci saka wannan hadisi kulusi ne don haka Allah ke magana ciki amma a ta harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah ke cewa yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yayi min kiyayya da waliyina da masoyina da macibinci na to na sanar da shi ya shirya mu yaki wannan shine babban matsalar da duk wanda ke fada da waliyin Allah yake waye wali Allah ya ga mana cikin suratu Yunus inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun waliyan Allah babu tsoro gare su babu damuwa gare su alladhina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun suna tsoron Allah duk wanda ya imani yana da takawa to waliyin Allah ne kowanne ne waliyan suna da hawa daban-daban sun ma'aura sun kitabin lazina na min ibadina famin hun zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa hun sabikun bil khairati izinin la mutane musulmi mataki uku ne akwai wani wanda yake yana da sabon Allah ya tsare farile amma yana sabon Allah da yawa wannan shi ake ce ma zalimun li nafsihi akwai muqtasidun mai tsakaitawa bai na filu da yawa ba ya kame kai ne daga farilla ya kama kan daga sabon Allah amma yana farilla sannan akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda ya rigo ga ayyukan alkhairi wanda yana farilla yana nafila ya kame kai daga manyan sabon Allah amma waɗannan guda uku dukkanin su auliya Allah ne shawul yin taymiya yana da littafi farqu baina auliya ar-rahmani wa awliya ash shaitan littafi ne karami haka ya cikakken bayani game da waliyantaka da karamomin waliyi da take cike yake cewa mun kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan dole ya kasance ga Allah mumini ne mai tsoron Allah ya kasance shi ne waliyin Allah don ka duk wanda yake mumini yana tsoron Allah yi yaƙi da shi to da Allah ka kai yaƙi ka haka ya taɓa bayan Allah ba su ji ba su gani ba bawa Allah ne iyaka ce makaranta ko yawa iyaka ce sanar da mutane ayyuka alkhairi iyaka yi kowa ya shirya mutumin keki ne ka ce ka kulla da shi kake faɗa to Allah ya ce a gaya maka da shi ai a karɓar mai inda da shi kake kiyayya sai Allah ce to ka kyale shi Allah ya karbi kiyayya da haka yanzu babban fada ne ka shigo Allah ya karbi fadan yace mana adali waliyan duk wanda yayi min jayayya da yayi min kiyayya da wani waliyi majibinci na faqar adantu bil harbi ya shirya na sanar da shi yaki ya fito a kara kaga ba zai iya ba sai annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da gaya mana abin da Allah ya ce sai Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraftuhu alayhi bawa na bai tuga abin da ake yace bawa na bai taba kusanta ta ba da wani abu da ya fi abin da ni farlanta mai duk abin da ka kusanci Allah da shi Allah ya fi sun ka kare farilla baka da kaje ka yawaita nafila ka yawaita ka yawaita azumin nafila ka yawaita sallar nafila ka ka tsare sallar farilla da azumin farilla wani ya tsashe ta qiyamul layli sallar asuba ta kubce mai cikin jami'i kuskure ne wani ya tafi ta wani abu ya tashi da ta zuke yana ta ambaton Allah amma sallar jama'a ta kubce mai cikin sallar asuba ya yi kuskure ta kubce mai cikin lokaci ya yi kuskure babban abin da Allah ya fi so shine ka farin loli, duk wata nafila duk abin da ka bi in ka je kai ta ba mutane sadaka kuɗi ko ina ma baka fidda zakka shirme ne Allah ya fi son ka fidda zakka dukiyarka in ka fidda zakka dukiyarka ko nan ka tsaya to ta fi soyuwa ga Allah bisa ga kai ta bada sadaka kai ta bada sadaka baka fidda zakka ba da ka zaci kai ta sallolin nafila da dare kai ta yi amma sallar farilla ba ka yi to Allah ya fi so ka tsaya sallar farilla da kai ta azumin nafila azumin nafila amma ramadan ka ce ka gaji wallahi baka yi duka ko uku ba to Allah ya fi son ka tsaya ramadan duk abin da ka kusanci Allah da shi ya fi son ka kusance shi da abin da shi ya wajabta ma ya ce dole sai ka yi haka wani fiye ya iyali ne ya ya kula da wasu wani fiye ya ɗan uwa ne ya ya kula da wasu duk Allah ya fi son a tsare na kusa kafin na nesa sannan wani na nuna mana duk lokacin da za mu sallar farilla ko za mu azumi mu da ashe kusanci ga Allah muke ƙara yi wannan sallar azhar la'asar magariba wannan sallar dole ne da Allah ya wajabta muna to ashe ƙara kusanci muka da Allah Allah ya ce ya ce bawa bai nemi kusanci da ni da wani abu ba da ya wuce abin da na farlanta mai sai Allah ya ce gaba da cewa wala zalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da ayyukan nafila sai na so shi da duka tsammanin nafila ba ta da muhimmanci jilla ta farko ta faɗi muhimmancin farilla da take kusa da kai ga Allah sai Allah ya ce kuma in ka tsare farilla ka zo ka yi nafila to to shi kuma Allah zai so ka in dai baka gushe ba kana kusanta da Allah ga nafila kaga mutum na azumin alhamis yana azumin attanin yana sallar dare yana shafa'i da wuturi yana bayan ba'dal magharibi yana rakta fajar? yana kabla zuhuri? yana ba'da zuhuri? yana nafiloli yana saraka ta taɗawu'i yana taimakawa mutane ya samu kuɗi kan je hajji na nafila yakan je umra ta nafila duk wani abuwan nafila yana na kusanta Allah to Allah zai so shi to in kuma Allah ya so shi fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi in Allah ya so shi ga da za a gane alama zai kasance ji ne ya koma na Allah ne kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi na koma ni ne jin shi wato baya jin komai sai abin da yake so in ka ga mutum nafiloli ne alama cewa nafilolin da yake ga Allah ko da ya tsare azumi alhamis da attanin ya tsare nafilolin sallah ya tsare nafilolin sadaka ya tsare nafilolin hajji ya tsare nafiloli to ana gane cewa Allah ya karɓi wannan ayyukan ta hanyar cewa ji ne yana kiyaye shi ga abin da Allah baya so da ya ji kiɗi yanzu na cewa a kashi na yi zama da wasu manyan malamai a Saudi Arabia na yi aiki da da hukuma alhazai ko wani abu ko ministry of uh, uh, ministry harkokin addini ina mai tarjama mai fassara da hausa idan manyan malaman saudi arabia suka ba da fatawa da larabci sai fassara ma alhazai da hausa sai aka ajiye wani hotel a makka sai manyan malamai sai na je ni kunna labaru kiɗin da aka yi labaru tv suka yi min caja biyar eh shagar mun fika aka yi sauya aka shi talabijin wannan kiɗin na labarai kusan da iya labarai a ɗan kiɗi ana kiɗi to wannan kiɗin da aka yi da headline su suka hana a kalli waɗannan labarai. suka ce ah suna kalli labarai amma kiɗi tana ji ana kiɗi ne ce wallahi ba kiɗi ne kunna ba ce ai kiɗi ne kiɗi ne saboda ne Allah ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi na kasance ji na ni ne ji shi da yake ji da shi wata bai jin komai sai abin da yarda da shi akwai mutane da imanin suke kai wannan matakin da tun da Allah baya sun kiɗi ba su su ji shi rurin kunnen su suka yi ba su wasu komi karanta ta yi sai Allah ce wa basara biyu yusiru bihi ni ne idon ganin shi da yake gani da shi baya kallon komai da Allah ya haranta ya ga haramun sai ya kau da kai ne da ya ga haramun sai ya jari domin baya so shine wa basara biyu yusiru bihi waye da hullati fi biha sai zan kafa sai da yake tafiya da ita baya zuwa ko ina sai inda Allah yake so biyu da suka ja shi kuje club kuje next party da aka hada maza da mata kuje wajen shaye-shaye kuje je wajen banza baya zuwa kafafe ba ta iya zuwa inda wajen samun Allah ne sai ce maka baya zuwa wannan duk alamu ne cewa ayyukan na fila an karbe su au shi ne waye da hulla biya ishu bi haka da hannu ne da yake kama abu da shi don haka hannu ne ba kai shi inda Allah baya so ba wa rijila tiyam shi biha da kafafe da yake tafiya da ita wala in sa'altani la in ya roƙan wani lokacin zan shi don haka irin su ne in sun roƙi Allah abu sinin ce a ransa addu'arsu mun shi da ake cewa bayan Allah su yi addu'a musulunci ya da ita cikin addu'a tawassulin da aka yi zai shi akwai a tawassulu bi du'a ya rajulin salih tawassuli da addu'an mutumin keke duk mutumin da ya kai haka jini yana kiyayewa daga abin da Allah baya so yana rufewa gani ne yana kiyayewa daga abin da Allah baya so yana rufewa kafa ce ba tafiya inda Allah baya so hannu ne baya kama abin da Allah baya so to Allah ce in ya roƙa zan bashi to haka mutanen kirki ana neman addu'arsu in suka yi ma ana karɓa saboda sun kame kun ba wani abu bane ba haka wani Allah ta halatta wani mutumin kirki ba haka kamar yadda ake kawo ba cewa made in Japan ne made in Japan ne bai canza wannan made in China ne made in China ne baya canza ba haka lamarin yake ba a'a mutumin kwarai mutumin kwarai zama shi akai kai kanka in ka zama kai ne jin baka baka ganin abu sai wanda Allah yake so baka ji sai wanda Allah yake so baka tafiya sai inda Allah yake so baka taba wani abu sai wanda Allah yake so ka tsare farilla kana nafiloli kai ne wannan da wanda aka ansa ka sai ka tashi zuwa neman wannan bawa Allah kana iya zama shi cikin yan watanni kawai ka canza ka tsare farilla ka dinga nafiloli ka kame idon ka ka kame jin ka ka kame bakin ka ka kame kafa ka ka kame ka kame hannun shikenan wala in ista'adani la u'idannahu Allah ce in yin neman tsari to ina tsare shi in an shiga tsaro ce wani masifa za ta do Allah ku taimaki wani addu'a Allah kai mun maganin wannan masifa in yace Allah na yi Allah na tsare wannan masifa ba za ta auku ba za ka yi kokari mu zan waliyan Allah ga sifofin su na an faɗi sai bu so waɗanda ake an samu addu'a rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisin sai hadisi na gaba الحديث التاسع والثلاثون حديث نتلاتين دترى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كبر عبد الله بن عباس الله يدر عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله ذاك yanzu wannan ba hadisul qudusi bane hadisun nabawi ne hadisun nabawi wannan hadisi ne da yake magana annabi sallallahu alaihi ce inna Allah tajawaza li an ummati al Allah ya yi rangwami saboda ni shi shine tajawaza li ni saboda ni annabi sai Allah ya wa al'umma ta rangwami wato wannan abin ba haka yake al'ummomin da suka wuce ba al'ummomin da suka wuce su ba samu wani gara ɓasa da za a faɗi cikin wannan hadisin ba yau shi muke gode ma Allah Allah ya yi mu cikin al'umma annabi sallallahu alaihi kawai kana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi ka wanda ya zo lokacin annabi Musa kana da wata gara ɓasa addini ka zo ai ma sauki ai discount ka zo lokaci mai sauki na addini annabi an lokacin annabi Isa ka zo akwai wahala lokacin annabi sallallahu alaihi babu wahala shine waya bawa anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Allah zai annabi sassana yana ɗauke musu wahalhalu da kunci da a cikin addini da haka addini mai sauƙi ne da haka cikin bonus inda cikin wannan addinin Allah ya ɗauke mu al'umma wannan al'umma li annabi ce saboda ni aka yi an ummati ya ɗauke mu al'umma ta alhada a kuskuren da aka yi duk wanda ya aikata abu a kuskure Allah ya yafe mai wannan siyar ko yan manta yayi abu wa mastukrihu alaihi ko abin da aka cilasta su akai wa'annan abubuwan guda uku wannan hadisi hasan wasu malamai suna ganin hadisin ma bai inganta ba to ko bai inganta ba ta gehen isnadi ne wanda ke inganta ba amma wannan abubuwan guda uku haka cike cikin wani al'umma Allah ya tabbatar da su cikin Qur'ani cikin suratul baqara Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana zaka an al al akhara wa nisyan kuskure da mantuwa Allah ya ambace su cikin Qur'ani haka Allah tabaraka ta ya ce wala junaha alaikum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum babu laifi ga duk abin da kuka yi kuskure kaga ayoyi biyu sun tabbatar da kuskure da mantuwa babu sun laifi haka haka cilastawa uh, uh, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah Allah ya ce duk wanda ya kafirta bayan ya yi imani sai wanda aka tilasta zuciya ta tana natsi da imani wata Allah ya ce wanda aka tilasta bai da matsala zaka yanzu mun samu ayoyi cikin suwatul baqara da aya cikin suwatul suratul suna tabbatar da cewa kuskure da mantuwa da tilastawa bai da laifi zaka mu al'ummar mu gaba ɗaya ɗauke mata wanda ya abu akan kuskure ko ya abu akan mantuwa ko ya yi abu akan tilastawa babu matsala to amma babu matsala gawa ga haƙƙin Allah banda haƙƙin ɗan adam yanzu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam haƙƙin ɗan adam in kan manta ko kai kuskure ko aka tilasta ka babu matsala Allah ya yafi ma ba haƙƙin ɗan adam a sai ka biya misali kuskure kai kuskure kai ka iske kwaf guda biyu guda ashe giya ne baka sani ba giya ce ashe baka sani ba ka ga ruwa ne ka ga juice ne an ce ga juice ta an sama ko ka zo sai ka giya ko da ka ɗaukar ka sha giya sai ka gane giya ce baka da zunubi baka da laifi saboda kuskure ba baka sani ba kuskure yi, Allah ya yafe ba ta yanzu akuya ce ta biyo ta makwabcinka sai ka aza akuyar ka ce sai ka duka ka yanke ka dafa saboda aka zo ce akuyar makwabcinka ce sai ka biya ta kuskure kai amma ba a karba kuskure a haƙƙinka na ɗan adam ba a karba don shi in ka kashe mutum da kuskure in ka kashe mutum da gangan kana da hushin Allah da la'anar Allah da kaza da kaza amma in ka kashe da kuskure baka da wannan laifi amma sai ka biya diya sai ka yi azumi eh saboda kuskure kai haƙƙin adam shi shi shi kuskure baya ya ko mancewa kai ka iske abinci ka canye naka ashe na dan uwanka ne sai ka canye sai ka ce wallahi ka mance sai ka biya shi in dai abu na dan uwanka ne to ba mu magana wai ka mance ko ka kuskure amma haƙƙin Allah ka mance ka kuskure babu laifi don inda musulunci ya buɗa ce ku hatta adam sai kawai wannan ya cinye ma wannan abinci wannan ya ɗauke ma wannan mota wannan ce wallahi kuskure ni a'a in haƙƙin adam ne ko kuskure sai sai ka biya shi amma haƙƙin Allah shi Allah ya yafi inda ya kuskure don haka in ka zo ka kama akuya makwabcinka ka kai yanke ka azata ka ce ka canye inda Allah baka da laifin komai amma shi sai ka biya shi amma inda gangan kai ko ka biya shi kan laifi inda Allah don ka ɗauki dukiyar mutane ba amma shi Allah na shi haƙƙin na cewa kayi kuskure ka ci akuyar makwabcinka Allah ya yafe maka wannan amma da shagali in ka biya makwabcinka kuɗin akuyar shi don haka wa'annan abubuwa Allah ya yafe su abinda aka yi kuskure ko abinda aka yi mantuwa ko abinda aka tilasta mutum aka tilasta ka sai kayi kaza to yanzu matsala wajen tilastawa akwai matsala guda da aka toge an ka tilasta ka sai ka kashe wani yanzu mutum ne ya ɗauki bindiga ya azama ce wallahi ko ka ci nama alade ko ya kashe ka musulunci ya ka ci nama alade muna magana game da matsalar lastawa sai kasance mutum ya ɗauki bildi da su ya azama ka ya ce dole sai ka ci nama alade an haranta ci nama alade sai ka ci nama alade in ka ci nama alade Allah ya yafi maka saboda ne saboda cilasta ka aka yi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun mai iman wa mastakrihu alayhi cilasta ka aka yi mutum ya bindiga ya azama ce sai ka sha kofin giya sai ka sha kofin giya babu matsala Allah ya yafe maka kai mutum ya ɗauku bindiga ya azama ka tabbata kashe ka zai yi ya fi ƙarfin ka ya ce sai ka gaya ma annabi wata magana da bai dace ba iya dubula duk mumini yana jin zafi ya an ce a soki annabi dan shi ko wasu mallamai da suke biyan wata mazhaba da mazhabar take cewa wanda ya soki annabi ana mai hukunci su soki suka akwai malami da aka ce a duk mazhaba duk mazhaba abu hanifa yake duk abin da mazhaba abu hanifa ta ce ko ya saba ma hadisi wata sai ya wuri ya nuna mazhaba abu hanifa ya fi amma sai wanda abu zawa wani hanifa tun da cewa wanda ya zagi annabi ba a kashe sai bin mazhaba abu hanifa saboda kowa irin zafin da yake ji an zagi annabi to sai a ce an aza maka bindiga an ce sai ka gaya ma annabi magana da babu kyawu in ka faɗi Allah ya yafe ba. to ku shirka ne aka azama aka ce sai yi in kai Allah ya ka kashe ko ba za ka kashe ba ba za ka kashe ba to da kisa ne ta yaya aka yi ranka hina shi in ba ka kashe shi ba to aka kashe ka za a yi shikenan to a kashe ka kashe kan ne da kashe rai ne za a yi musulmi kai musulmi kike shi musulmi yake me dalilin ka na cewa a bakka ya fi a bar shi babu dalili za ka banja matsalar kisa ita in an kai maka cewa za a kashe ka an tilasta ba sai ka kashe ware ba za ka kashe ba saboda kashewar da ne za a yi maka watan ba wani abu da ya fi muni za a yi ba kashewa za a yi to kai a ɗauki ranka ba kashe ba kashe kowa ba ala kulli halin dai Allah ya yafi ma al'umma ce al'umma a ta sa wa'annan abubuwan guda uku kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su kuma mun faɗi ayoyin Qur'ani da suka yi daidai da wannan yace hadithun hasan rawahu ibn majah wal baihaqi fi sunan tayyib sai hadisi na gaba al hadithul hadisi na arba'in an ibn umar radiyallahu anhuma qala an kabo daga abdullah ibn umar yanzu da abdullah ibn abbas ya wuce mu yanzu da abdullah ibn umar dubban ban tsaya magana don me ake cewa radiyallahu anhuma ba dan ya wutu mu a karatun baya zaka duk wanda daga nan ya fara sauraron karatu yana son ya ji na baya ya aka yi sai ya koma na farko da na biyu sai ya saurara sai ya gane me yasa ya zuba mu mai wannan bayanin Ala, Abla bin Umar ya ce, A haɗa Rasulullahi sallallahu Alaihi wa sallama bi manki bi, annabi sassanin ya riƙe ka faɗa ta. Ɗaya daga cikin da annabi sassan ki koyan mutane karatu kenan. Abla bin Abbas bin Mas'ud yana cewa, annabi sassan ya riƙe hannuna cikin hannu yana koya min tahiya. Yanzu kuma ya riƙe ka faɗa ta. Abla bin Abbas ya ce, annabi ya goyo ni bayan abin hawa ya ce, Ya gulam, in yi wa'allimuka kalimat. annabi ah, muazu bin jabal ya ce annabi ya goyo ne bayan abin hawa ya ce ya muazu a tare ma haƙullahi allah ibad wata annabi na da hanyoyi daban-daban da yake koyar da yara ƙanana da yake jawo su a jiki don haka sai ya aza hannunai bisa kafaɗa abdullahi bin umar don haka wani in zai wa yaro ƙarin magana ko ya ja mai kunne annabi a kowanne yake jama kunne hadisi ya zo cikin sanin timid yana ma anas kunne ran anas bin malik haka ya ma wani kunne ya aza kafaɗa ta bisa hannun wani ya goyi wani ya jawo shi yawa wani wasa watan yara ne musu eh, koyarwa ne ta hanyar da hankalin su ke doka wa sai annabi yace min bayan aza hannu ne a kafaɗa ta yace kun fi duniya ka annaka garibun ka kasance a duniya kamar bako kake in ka je bakunci baka samun waje ka zamna ka gina gida ka san bako kake kana dan so kutuka je Kano kai kwana biyu kai kwana uku kawai sai ka fara gina gida kan shi dan bakuncin da za ka yi ka zuwa ko a da ba taba samun ko cikin wanda ake kira da bauta ba taba samun wani yayi haka ba bakunci ka zo Kano kwana uku za ka yi ka tuna bakunta kwana uku ka je bakunta kai kai in kwanaki ka dawo kai sati ɗaya ka dawo to sai ka gidan wani ka zauna kana shirye shirye kun baka baje kayanka ka aje komi ka ci gaba da lamura kana abin da ya kai ka za ka mai da hankali ka yi abin da ya kama duniya shine bauta ma Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun baka bako ne je bakunci abin da ya kai shi mai da hankali ya ido ya san zai koma gida duk tunani ne shine komawa gida sai annabi ya ce a duniya ka zan kamar bako kake aw abiru sabilin ko mai ketare hanya wanda ya je zai je wani gari ya tsaya wani gari ya huta yau sai mu ce wanda zai tsallake titi in za ka tsallake titi babu magana cewa a cikin titin bai ka dan tsaya kai canti ka huta <laughs> kuma ka san tsallake titi za ka yi in za ka tsallake hanya za ka zo daga sokoto za ka je kano ka tsaya mafara kila za ka ce a ka tsaya ka barji ba ka san inda za ka je wani waje Zai shi wannan ma'ana Allah ya faɗi da cikin alkur'ani sai Allah ya ce alhaku mutakaso sai ce hatta zurtumul maqabir a yawan tara dukiya ya muku hankali sai Allah ya ce hakkuka ziyarci makabarta wata makabartar za kai ka a binne wai ziyara ce ka je in ziyara ka je yi za ka koma inda za ka je zaka ina zaka je lahira can inda Allah zaka kuma zaka makabarta ziyara ka je to duniya ne kake yi hanya ta zuwa makabarta ta zuwa wajen ziyara shine abiru tabi yanzu da muke cikin duniya kullum ka waye gari ka tashi ko waye gari ka tashi kana kusantar kabari ne kabari kuma in ka je ziyara ce zakara don shi Allah ya ce hatta zurtumul maqabir har kuka ziyarci makabarta wata makabarta ta mutane a dinne ashe ba matabbata ba ce a kai su wajen ziyara ne muka kai su daga nan za su wuce inda suka hito inda suka nufata ka duniya ita kuma babu ta bata ma kai wajen ziyara ba ita duniya ba ziyara ba don shi annabi da ya ce gari ba ko kake sai ce awu kai ba ma ba ko kake ba a biru sabile kai mai wanda ta biga hanya ne ka wuce ka kai inda za ka je wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma kulu abla bin umar ya kasance yana cewa shi akan fahimtar wannan da yayi sai ce idza amsayta fala tantazir sabah idan kai marice kada ka jira safiya zaka duk haƙƙin Allah da ka saina akan ka yau da marice kaka ce gobe da safi zan yi kaza biya haƙƙin Allah gaba ɗaya kakka jira safiya babu tabbas zaka kai wa idan asbahta idan ka wayi gari fala tantazir masa kakka jira yamma kakka ce sai yamma zan kaza ake sai lokaci babu anjima yanzu kace anjima ɗazu babu gobe yau ta ce goben jiya hazura sai maka gobin gobin kake jira ba ta zuwa kawai yau in ci kawai gare ta jiya yau ce ake ce ma gobe ga ta zo za ka gobin da ake cewa ita ma za ta zo ta yi zamanta za ka cewa gobe gobe gobe gobin ta shi ta koma gobe ta koma gobe ta koma gobe har da ta take tahowa za ka aikin yanzu ka yi za duniya ba wurin zama bane sai ya ce ya ce gaba da cewa idan asbata fulani ya ce wa kudin sihati kalimar rabika lokacin da kake da lafiya ka yi shirin in baka da lafiya wa min hayatika li mautika a rayuwarka kai shirin mutuwarka in baka da kana lafiya kai shirin rashin lafiya domin in kai rashin lafiya za a rubuta maka ayyukan da ka dinga yi kana lafiya nan. yanzu mutum biyu sun fi zamna ba su da lafiya wata su ɗaya kowa kwance kafin wannan rashin lafiyar ɗayan kullum da shi aka sallar jam'i masallacin su kullum yana zuwa sallar jam'i kullum yana azumi alhamis da asanin kullum yana kiyamun laili shi kuma ɗayan baya yi sun zauna rashin lafiya ba su iya tashi suna waje ɗaya wata ɗaya wancan wanda bai saba ba ya yi hasara rashin lafiya ce kamar lokacin da yake da lafiya shi kuma wanda ya saba ya ci babban riba bai yi za a rubuta mai ladar kamar yana yi zai sai ce wa khud min mara bai ka doka a lokacin lafiyar ka ka yi rikon guzuri saboda rashin lafiyar ka. shi duniya ba wurin zama bacci wannan shi abin da wannan hadisi yake koya muna na shekul islam min taimiyya ya faɗi wata magana da yana cewa ya san duniya magana a akwai falsafa ya ce duniya ka ɗauke ta ka an na himar kamar jaki ce kamar jaki ko toilet haka ya ce duniya ka ɗauke ta kamar jaki ko toilet me jaki jaki abu ne wanda ake bukata kakka yi tsammanin cewa ba a bukatar dukiya duniya dukiya ita ce duniya duniya dukiya Wata cikin duniya ke samun dukiya za ka dukiya ma ce mata duniya yan wani samu kuɗi sace ya samu duniya ya ce kamar shi ta kamar jaki jaki ana bukatar ta duka tsammanin ba a ta jaki ya kai taki gona a haushi a ji a ɗebar ruwa da shi ana amfani da shi Za ka wanda ke ganin kamar duniya ba ta ba a neman kudi sai ya zan sai ya bara sai ya roƙe wannan a'a akwai muhimmanci ka ɗauke shi kamar jaki ka nemo amma ba a sa shi cikin rai ba mai sa jaki cikin rai jaki ya kan kaso shi dinga maka aiki da masu kiwon awaki da masu kiwon shanu ke kula da shi mai kiwon jaki bai kula da shi haka nan akuya ana kiwon ta ko rago ko saniya ana son ta yi mai ana son ta yi ƙiba ba ka taɓa ganin mai kiwon jaki na son ya yi ƙiba ko ya yi mai ba ba ya bukata saboda ba ci ake ba da haka jaki bai cikin tunanin in ka sai jaki kawai don aiki ne kawai ba ka sa shi ba ka cewa kana misin jakin nan ka babu wani abu don shi ko kiwo ba ka gani wani ke son jakai yana kiyo ne ya sayar ba ka gani duk wanda ya sai jaki dole ya aiki da shi akwai mutumin da zai sai awaki ko raguna ya ajiye kiyo awaki ko tumaki domin idan suka ƙara ƙiba su ƙage ma ya ɗauka kawai ya saya akwai mai sayo shanu domin haka na amma ba ganin mai sayo jaki ya dinga ciyar da jakuna wai in jakunan suka girma ya je kai ya sayar ba a haka nan shi jaki ta gumci ya so shi da ɗaya mai aiki ne Kyau sa'in ce ne ya ce mai da duniya kamar jaki ana bukata ka nema amma kakka sa cikin kacce ko toilet toilet ma ana tsananin bukatar shi babu yadda za a yi mutum ya gina gida babu toilet na mutum zai ce zai aure gida a ce na toilet babu za a ce su babu na toilet ana gida babu toilet toilet ya yi falo muhimmanci ana iya gida a ce ɗaki guda ya yi da ya falo ba amma akwai ruwan kewayawa in babu ana iya zama gida babu falo amma akwai wurin kewayawa ana iya zama gida babu kitchen a yi murhu amma ba a zama gida babu wurin kewayawa zaka toilet yana da matukar muhimmanci haka dukiya take haka kuɗi suke a rayuwar duniya ta shehu zama kamar toilet amma babu mai sa toilet cikin rai yi mutum bai gina gida ya yi toilet sai dinga ya mutane toilet ina wala ko yi baki ya ce mu je toilet <laughs> ko kuma ya dinga yanzu da ake waya sai mutum ya ɗauki hoton toilet ne ya dinga sa a screen a screen screen ya dinga sa a wallpaper ba a haka nan in kana da toilet cikin gida ba ka taɓa tunawa da toilet sai ka buƙatai in ka bukace kawai suka tuna a ah, akwai toilet zai ka ka biya bukatar ka amma ana zaman lafiya kamance da toilet amma kuma za a gida kuma za a ce maka jesus na toilet yake za ka haka ya kamata mai da dukiya da duniya a je a nemo kamar yadda dole sai an yi toilet dole sai an nema domin ana bukatar abinci ana bukatar tufafi ana bukatar da kuɗi ake sayan masallaci yau da kuɗi ake sayan ƙur'ani da kuɗi ake sayan littattafai da kuɗi ake zuwa aikin hajji da kuɗi ake komai da kuɗi ake yi daga musulmi ya tashi ya nemi kuɗi amma ya mashi su kamar toilet ba su cikin zuciya ce baya alfahari da su ba su jin hankali ne ba su sai ya buƙace su lokacin da ka buƙaci toilet ɗaya kake garza a kai toilet ka wannan hadisin ya koya mana zuhudu ana ya kamata mu dakata yi mun karanta hadisai guda uku wannan shine shiri na ashirin mun kai hadisai arba'in za ka sauran mu hadisai goma mu gama wannan littafin mai albarka muna yarda Allah ya ba mu lada abin da muke sa saboda shi muke muna fatan wannan shirin yana amfani da muke ji ga mutane daban-daban yana amfani ko latti aka yi ba a sa wannan shirin cikin Uh, whatsapp uh, da telegram za ka ji mutane suna su dama ba a sa na sha biyar da sha shida ba ba a sa wasu daga kasashen turai suke bugunin waya malam in sauki wanda a facebook har yanzu ba a tura ban ce ya hakuri za a tura ai hakuri za a tura ya nuna cewa abin yana wa mutane fa'ida yadda muke tsammani kuma Allah ya sa yi fa'ida fiye da muke tsammani lokacin da muka yi rayuwa mai daɗi ba mu taɓa tsammanin zai kai lungu da saƙo kuma zai yi amfani kamar yadda ya yi ba wannan shirin ya kai rayuwa mai daɗi muhimmanci domin shiri ne wanda ke shi hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne lokacin rayuwa mai daɗi muna cewa daga Qur'ani da hadisi da maganganun malamai da maganganun masu hikima na musulmi da waɗanda ba musulmi ba da misallai da waka amma yanzu wannan hadisin manzon Allah ne don haka wannan ya fi shirin muna rayuwa mai daɗi muhimmanci zai koya maka hukunci hukunci zai ƙara kusantar da kai ga Allah kuma hakan muke so haka ne fatan mu Allah ya karbi ayyukan da muke sa saboda shi muke yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu